kuma wannan zunuban sakamakonsu da ukubarsu ta shahi jama'a baki ɗaya suna da yawa ga ɗan ƙaramin misali malam zai ba su ka yi kirarin munkari bai na daga cikin abin da ke jawo musiba ta game ƙasa shine a tabbatar da ɓanna cikin al'umma ana yi ba a ce komi ba wannan yana kawo musiba ta sauka ta game jama'a wal mudahana fil amri bil ma'ruf da yan al mudahana wato kowa yake akin horo da alheri da hani ga muga aiki rashin wa'azi yana kawo musiba ta fado wabtirakil kalimati sannan rabuwar kalimar al'umma shi ma yana jawo musiba ta faru wa zuhurul bidai sannan bayyana bid'o'i yana cikin abin da ke kawo banna cikin ƙasa da azaba wata kasulu fil jihadi da yin kasala nauyin jiki a wajen jihadi shi ma yana kawo musiba ta game kasa wal hukum bi ghairi ma anzalallahu sanan da hukunci da ba da abin da Allah ya saukar ba ana hukunci ba da qur'ani ba ba da shari'a musulunci ba shi ma yana kawo musiba da fado cikin kasa to kuma ya an ce wannan musiba ko fitina a mace mace na ciki wata alloba ko kuma al'umma su barke da yaƙi tsakanin suna faɗa da juna ko kuma rashin ruwan sama ko kuma akwai ruwan sama amma ba su yi amfani ba sai ya zan eh, kayan abinci ba su yi kyawo ba kuma a sako ruwa su mamaye abincin nasu ko hara ko tsutsa sannan shirutoci suna ciki a sako musu cirutoci wanda ban san kansu ba ana ta fama ko ba a mutu ba an yi dangawa an galabaita sannan Allah yana iya jaraban mutane kuma ta hannun wasu abokan adawa makiya kamar kafirai su rinjaye su suna gana musu azaba don haka ina al'umma suna aikata irin wa'annan ayyuka da an ka ambata suna samun faruwar fitina kamar irin wa'annan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare kun ga mun yi arziki mana ƙasanmu mu na inda wa'azi dai ana yin wa'azi ko yanzu kai mutum ya isa ya ce bai ji wa'azi ba eh? ana wa'azi a masallatai ana wa'azi a shiya-shiya ana wa'azi dandali-dandali ana wa'azi a gidajen rediyo ana wa'azi gidajen talabijin akwai wa'azi ga wayoyi kun ga wa'azi ko mutum bai son wa'azi ma sai ya ji don haka sai dai ba kan in za a saukan muna da wata musiba to ba don rashin wa'azi ba sai dai rashin aiki da wa'azi shi ko rashin aiki da wa'azi wani irin fito na ya tona da Allah don haka komi na iya faruwa kunga yanzu duk abin da ya sa ta kai ga jiha cikin jihohin Najeriya aka ce kai mu wa'azi mun ji wa'azi shari'ar musulunci muka son a kafa muna a aiwatar da ita ha aka kaddamar da shari'a da irin wayancan dokoki da turawan mulkin mallaka sun ka hana muna aiki da suna hudud al-hudud ahkamul hudud wanda ba su yadda ba mun ka ce ko mu arewacin Najeriya da an ka yadda an iske mun gusa ga addini mun gadi addini muna da shugabanci muna da ilimi har ana yi muna indirect rule wato ma'ana bature ya yadda mun iya shugabanci don haka sarakunan mu su shugabanci mutane amma shi ko yana can shi ko da can gehe guda shi ka bada umarni aka ce to tunda muna da addini muna da ilimi an yarda shari'a mu yi amfani da shari'a amma mu'amala kawai abin ya shahi mu'amala don haka an ka kawo kotuna akwai kotuna na musulunci shari'a court har ma tun daga karama har babba har ɗaukaka ƙara amma ba a taɓa abin da a haddi ba a taɓa haddi ba a yin kisasi amma mu'amala ta aure da rabon gado da bashi da sauransu wa'annan su ne za a yi amfani da su a abin nan don haka amma abin da ya shahi laifuka sai suka kirkiro penal code penal code wanda in mutum ya laihi kaza ga wanda za a yi mai in mutum ya laihi kaza ga abin da za a yi mai wanda yake ba dokar musulunci ta ba su sun ka kirkire wannan abin ko da dai ya dan yi kama to amma ba na musuluncin bane to sai ga shi kasa mutane saboda jin wa'azi sun ce a tsaye sa musu shari'a jama'a an gane ko ba a gane ba ashe ba ganewa da gano shari'a ta nemi har ana son a kaddamar da shari'a ba har ya zan duk gwamnan da al'umma ta sun ka tunkare shi ya tsaye da shari'ar nan to yana ƙoƙarin ya tsaye suwa domin yana ganin cewa in bai tsaye suwa ba ko siyasa sai ta faɗi siyasa shi ta faɗi tun daga al'umma ta abin da suka so bai musu ashe kun ga dai mutane sun gane wa'azi ko sai aka zo cikin jihohin ga namu da aka kaddama da shari'a sai aka iske wai an zuba ƙur'ani cikin sakawai kun sakawai dai komi akwai ciki akwai ruwan wanka ciki akwai fitsari ciki akwai kashi ciki ga ƙur'anai an zuba ni aka bida wai mulki ake bida to kun ga irin wannan sakamako ne in ya sabko bai tsaya ga wanda sun kai aikin bai tsayawa gare su kun ga ire-iren wa'annan suna nan da yawa <clears throat> an yi wa'azi an ji wa'azi amma banna wai akwai wanda ga tashi ya taiwaye sai ya tai Eh, eh, Saudi Arabia wai boka ne ya ce mai sai ya yi zina yana huskantar ɗakin kama ba haka sai ya ce ya kama hotel-hotel dinan da annan kusa ga harami ya yi ɓarna wai sannan bukata sai zai za ta biya kun san dai ya ji wa'azi ba don bai ji wa'azi ba ko wani kuma wai bannar da zai yi shi ne ya karanta alkur'ani da janaba eh, na taba jin labarin wani kuma nan kusa kusa jiha ce makwauciyarmu aka ce ko kuma in ba mun iyaka da ita ba dai kai mun iyaka da ita jihar wai wani makaranci na ma makaranci na amma sai mata ta yi ta fahimci cewa sai ya samu janaba sai ya ɗauki ƙwar'ani yana karatu matar ta yi mai nasiha ta ce wane ka ji tsoron Allah da janaba gare ka ya za ka taɓa ƙwar'ani ya ce eh kure na na yi kure da baya ya ce mata ai da gangan na ya kai haka nan abinci na ya na. wai wani aiki na an kasa shi wani aiki na an kasa shi wasu sun kasa shi aiki na ya karanta Qur'ani da janaba to shine har ta kai kara wajen wayanta ta ita ba ta zama da wani saboda mi saboda yana karanta alkur'ani da Janama? a ƙarshen ta auren na mutuwa yi to ku dubi irin abubuwan da ake yi na saba ma Allah wanda ke kuma bayan an ji wa'azi eh to mun taba jin wannan gaskiya eh yi ba abin da ba su ba abin da ba su suna sa a yi liwaɗi suna sa a yi zina suna sa a yi kashin kai a zo da sassan ɗan adam to amma kuma duk masu wannan aikin babu wanda zai ta bai san hukuncin wannan abin ba an ce an taba iske alkur'ani wani ya bude qur'ani ya raba shi biyu ya aza kaha gudanan gudanan ya yi wanka bisa gare shi to jama'a irin waɗanga mayan-mayan laifuka sun san Allah bai kyale su to in kuma azaba su tasabka ba ta tsaya ga wanda sun kai aikin Allahumma la tu'azzibna bima fa'ala sufaha'u minna sai dai mu ci gaba da addu'a Allah shi da rangwame kada ya kama mu da laihin da ba mu muka aikata ba wa alamu ku sani anna Allah lalle ubangiji shadidul iqab mai tsananin azaba ne liman yukhalifu ga wanda yake saba mishi a gaba wadhkuru idza antum qalil wadhkuru إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخففكم الناس تخافون أن يتخففكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون to fastajibu don haka ya ku mu'minai ku amsa lima da ukum ilaihi rasulu ku amsa zuwa ga abinda manzon Allah yake kiran ku zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam wa huwa inma da ukum lima manzo Allah yana kiran ku ne zuwa ga abin da zai raya ku in ku amsa za ku samu rayuwa mai kyawo a cikin duniya da rayuwa mai kyawo a lahira wa ku kutuna idan antum qalilun lokacin da kuke yan kadan mustada'afuna fil ard kuna abin raunanawa a cikin ƙasa ardo maka ƙasan makka takhafuna an yatakhatafakum an-nas kuna jin tsoron mutane su sharbe ku ko su hige ku wato su sharbe ku saboda ba ku da wayar kamewa a kame a yi gaba da ku ai a kuzo mulku faru bi sura kamar su kama ku da gaugawa kun san musulunci ya fara da rauni a farkon musuluncin nan sai mai karyan hali ga ita ni musulmi ne saboda an taso musulmi tsaye ana son a kawar da su yanzu ku diba irin yadda su Abuja halin suka wa ali yasir iyalin gidan yasir mata ta da shi kan shi yasir din sai ɗanɗansu shi Allah ya tsiratar da shi ko shi sun ce kafirta sai ya faɗi kalima ta kafirci ya zagi manzon Allah sannan sun karbi da shi sannan ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka manzon Allah ya ce ai Allah ya san abin da a cikin ka ha alqur'ani ya sauka ya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman man kafara billahi min ba'di imanihi إلا من أكره kuma مطمئن مؤمن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم تو nan mun ji shi wato ibnu yasir Allah bai kama shi ba saboda cikin zuciya ta akwai imani har yazo yana kuka da damuwa da kalmar da ya faɗi mummuna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma mahaifinsa sun kashe shi ya ta sun kashe ta masu karanta tarihi sun san irin wulakancin da an kawa wannan matar tashi muna roƙon Allah ya ƙara mata yarda ya ƙara mata rahama da ita da sauran wato shahidai kuma wannan gidan su ne farkon shuhada wanda sun ka aka kashe su don Allah ali su ne farkon wanda ya mutu ya yi shahada saboda Allah da ku irin yadda aka yi wa bilal saboda ya yi imani mai gidan shi ya tsora ya sa yara suna yawo da shi da ya giya kama ana yawo da biri a hawa wannan dutse a sauko a ta wannan gida ana bugun shi ƙarshe suna cewa ya kafirta yana cewa ba zai kafirta ba zai yarda ba kai har ƙarshe suka tai da shi suka ɗaure suka aje cikin rana suka danne shi suka samu duci mai tsananin zahi cikin zahin rana an ka ɗaure sannan aka samu duci mai nauyi kuma an ka azami an sai da sayyidina abubakar ya biyo iska ne mai azaba ya ce lahim ya yi sun ka ce a imani ya yi ya ce to kuna sai su amin shi to sai su amini shi inda ba ku so ne sun ka ce muna sai su amma da tare ya ce ko nawa na ku faɗi sun ka faɗi da tsada kuɗin suna sayan bayi da yawa ya fanshe shi ya ce ‘yan tashe ce ta yi bauta wa Allah To, kun ga musulmi sun kasance a cikin wani hali na tsoro da fargaba, hatta kai sai an shiga gidan eh, darul arkam a yi sallah, saboda ba a iya hituwa a yi sallah ga hili. zuwa lokacin da Allah ya bayyana da addinin ya karfafa shi Allah yana tunatar da mu'mine ku tuna wannan lokacin fa'awa kum sai Allah ya tattaro ku ilal ta zuwa madina kuka dawo gidan hijira inda nan nan musulunci yayi karfi yayi yadu cikin duniya gaba ɗaya. wa ayyadakum ay qawwakum bi nasrihi kuma Allah ya karfafa ku da taimako ne yau mu a ran badar bil mala'ika ya saukar da mala'iku suka kawo muku yaki wa gairihin da wannan wa razaqakum min at-tayyibat kuma Allah ya arzuta ku daga halas wato shine gana al-ganaim Allah ya baku ku ganimomi kuna kwasa dukiyar kafirai kuna samun nasara akan su kuna manshin su bayi kuna kwasa dukiyar su Allah ya yi muku haka la'allakum tashkurun domin ku gode ma Allah ai ku gode ma ni'amahu ni'amamin Allah wa tujibuna hu? sannan ku amsa kiran Allah ila ma yazidukum zuwa ga abin da zai dada ku hayatan wato rayuwa mai kyau wa yazidukum kuma Allah ya kara muku min ni'amillahi maulakum daga nemomi ne wanda yake shi Allah majibincin ku majibincin al'amarin wato wannan Allah yana tunatar da mu'minai bayan inda an kai to bayan musulunci ya yi karhi ya rinjaya amma su tuna baya Allah ya musu ni'ima ko ba komi inda duk kai jayayya tsarin jaye abokin jayayya ka ko ba kafiri na ba za ka ji ka ji daɗi ko amma in wanda haka jayayya da shi ya rinjaye to ko ka haƙarin abin nan da ya rinjaye a kan shi yanzu iya ka ku yi kokowa ko in aka kashe ka ba kura ɗaya ta za ka kakkaɓe aka tashi ba amma ka ji daɗi an kashe ka eh ka ji daɗi ba to ko shari'a kun kai da wani kuka je kotu kuka zamna sai aka ce shi da gaskiya don haka yanzu kai ta faɗi ga shari'an nan kana jin daɗin wannan rinjaye da an kai ma to bale irin jayayya tsakanin musulunci da kafirci wanda su kafirai sun suke su shahe musulunci su kawar da musulmin ya zan babu su sai Allah ya ce ya ki haka ya taimaki musulmin suna yan kaɗan yanzu ku dibi ranar badar miya adadin musulmi 313 to adadin kahirai ha dubu an ce ko ma dubu da hamsin suna iya kai ma dubu da hamsin to ashe ga ɗabi'a ba a tsammanin mutum dubu da hamsin su rinjaye dari uku da sha uku saboda sun ninka su so uku to amma Allah ya taimaki waɗannan ɗari uku da goma sha uku sun karin kuma ba su hito hada ne ya yaƙi ba wani cikinsu yana da takobi wani na da kibiya wani ‘yan sanda ta aggare sanda ta aggare amma duk da haka ko ba su da raƙumma da dawakai na hawa galiban duk ƙasa suke ‘yan kaɗan na wanda adda dawakai da raƙumma ba su yi mutum ishirin ba sannan ba su da irin garkuwa haka garkuwa ta yaƙi to duk da rashin tanadin da rashin yawansu Allah ya taimake su ya rinjaye su ya rinjaye da su akan kafirai da sun kayo shirin yaƙi sun shirya komi ga yawan adadi ga makamai ga garkuwa ga sauransu amma duk da haka nan Allah ya taimake su kun ga wannan taimako na da Allah wanda mu kan mu yan baya wanda muka zo baya mu gode wa Allah akan Allah ya rinjaya da addini nan gashi har ya kawo gare mu domin inda an turmuje shi wannan lokacin aka turmuje waɗannan mayakan annabi da waɗannan sahabban da addinin bai kawo gare mu ba da sai dai mu ji labari cikin tarihi cewa an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma gashi addinin ya cika duniya gaba ɗaya don haka muna godiya ga Allah akan wannan la'allakum tashkurun Allah ya ce dan ku gode kun gode ko ba ku gode ba Allah mun gode ma, Allah mun gode muna ƙara ku eh akwai sauran lokaci to summa innal amwala wala aulada wato dukiya da ɗaya kattu qidul insana da yawa tana zaunar da mutum an jabati daga amsa kiran Allah haufan dan tsoron wato mutum ya halaka ko dukiya dai ta halaka ya'ya ne su wahala wa bukulan alaiha dan rowa da dukiyan nan wa shafaqatan dan tausayin iyali ne kama hasala la abilu baba marwan bin abdul munziri kama yadda ya faru ga wani cikin sahabbai ana ce mai abu lubaba sunan shi na yanka marwanu bin abdul munzir wa kada asahu sallallahu alaihi wa sallama ila bani qurayzata manzo Allah ya aike shi jakada wajen kabila yahuda da ake cewa bani Qurayza li yanzilu ala hukmihi domin shi wannan sahabin abu lubaba ya tahi hukunci akan su yahudawa kuma in yayi hukunci su ce sun sauka akan hukuncin da yayi sun yadda to fasta sharu sai suka nemi shawara ta ga shi da an ka aika sai suka nemi shawara ta cewa to su yadda da hukunci ne ko koya za a yi fa ashara ilayhim annahu zabahu sai ce to in kun yadda da hukunci na yanke waya kenan mutuwa kenan ah kun ga ya ba su liket ko <laughs> ya ba su liket to me yasa yi haka la'anna iyalahu wa malahu fihim domin lokacin iyali ne suna cikin dukiya ta tana cikin ba da yana munafiki ba tausayi na ya kama shi to fa mukhalafatun nabiyyi fi misli hadha ananiyatun wa khiyanatu lillahi wato saba wa manzon Allah a cikin irin wannan mas'ala ta addini to ya zama ananiya son kai mutum ya nuna son kai ne ba daidai bane ne mutum ya so kai ne ya bar addini ga ko dai shi ya samu ko addini ya samu ko addini ya samu matsala ko shi ya samu matsala sai ya zaɓi matsalar kai ne shi bar ta addini to shi ake ce ma ananiya kuma ita ananiya yana yiwa tsakanin mutum ma da yan uwa ne mutane a cewa ne mutum na mai son kai bai damu da kowa ba sai kan shi to wannan na addini ya yi tsanani to don haka waka ya na lillahi kuma yin haka ha'inci ne ga Allah wa da rasulihi ga manzon shi wa sa'irul muslimin da sauran musulmi wala budda minan min at-tanbih ilayhi ba haka ba makawa sai an yi fadakarwa akan irin wannan kada musulmi ya yadda ya fifita matsala sai akan matsala addini fa qala ta'ala sai ubangiji madaukin sarki yace ya ayyuhal أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم na'am ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya masu imani la taqunu Allah war rasula kada ku hayanci Allah ku yi yaudara ku ci amana war rasula kada ku ci amanan manzo sallallahu alaihi wasallama ku yaudare shi wala taqunu amanatikum kuma kada ku ci amanonin junanku ay ma atumintum alaihi min ad-din wa ghairihi abinda aka amince muku aka lamunce muku akai ne na addini ko waninsa wato ko dukiya ko wani asiri da sauransu a nan dai Allah yana hana mu cin amana kada mu cin amana addini kada mu cin amana ga junanmu wa antum ta'lamun alhali kun san ai wal halu ta'lamuna an qada wa qa minkum khiyana alhali kun san yaudara ta auku daga gare ku kada ku yi hakan wa alam ku sani annama amwalukum cewa lalle dukiyoyinku wa auladukum da ɗayanku fitnatun wata fitina ce lakum gare ku sadda an umuril akhirah da yawa dukiyar mutum da ɗaya ne suna tare shi su hana mai aikata al'amarin lahira aiki na addini abinda zai taimaka ma addini sai ya saboda wato matsalar dukiya ce ko matsalar ɗaya ne da iyali ne sai ya zan bai aikata wannan aikin na lahira ba to kun ga wannan an samu fitina don duk abin da ya raba ka da addini ko ya taba addininka to ya zan fitina wa annan laha inda hu ajarun azim kuma ku sani lalle a wurin Allah lada mai girma take fala tafutuhu bi mura'atil amwali wal auladi kada ku bari wannan lada Allah mai girma aljanna ta kubuce muku saboda nan kuna hukun wato dukiya da daya wal khiyana kuna ha'inci la ajlihim saboda su don tunanin dukiyarka ko ɗayanka kada ka bari ka rasa lahira ka rasa aljanna addinu amanatun wa kullu sha'iratin min sha'airihi juz'un min tilka amana shi kan shi addini gaba ɗaya amana ce Allah ya damka ga musulmi wa kullu sha'ira kuma kowane aiki cikin min sha'airihi daga cikin ayyukan addini ko alamomin shi kun ga sallah sha'ira ce zakka sha'ira ce hajji sha'ira ne da duk sauran ayyuka na addini ko kowane sha'airul lahi yasa Allah ya ce wala tuhillu sha'airul lah to kuma juz'un wani yanki ne min tilkal amanati daga wannan amana ta addini faman akhalla bi shay'in minha duk wanda ya bata wata sha'ira ko wata amana daga cikin amanonin addini la'ananiyati saboda kawai son kanshi saboda matsalar kai ne faqad khana Allah wa rasulahu to hakika ya yaudari Allah ya yaudari manzon shi wa khana ikhwanahu almuslimin kuma ya yaudari yan uwan shi musulmi fa yajibu ala fa'il zalika tawba don haka wajibi ne ga wanda ya irin wannan shi tuba wa ta'ibu kamal la dhanbala shi ko wanda ya laifi ya tuba to inda ya cika sharuɗan tuba to ya zan kamar bai laifin ba saboda Allah ya yahe mai ya gafarta mishi to kun ji irin tarbiya da wa'azi da Allah ya yi wa sahabbai wato an sani sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma ba bane don haka ba mamaki da an ji wani sahabi ya aikata wani lahi ko ya yi wani kuskure amma mutane ne managarta mutanen kirki ma tsoron Allah ba irin mu bane sun yi mu sun yi mu sun yi mu sun yi mu sun yi mu ninkin ba ninkin saboda haka kurakuran da suka yi Allah shi kan shi ya ce ya yi musu laqad taballahu لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة نعم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الله يساك دالري yanzu kun ji dai laqad taballahu ko himmi Allah ya ce ba ya karbi tuba su ba ya karbi tuba ta annabi duk da annabi bai zunubi ba amma Allah ya ce ya karbi tuba ta sannan ya karɓa tuban mu'mine muhajiri da lansar sannan wata aya kuma Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'u laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim wa fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba na'am kunga shi wannan aya Allah ya ce laqadar lillah hadda lamu lamul qasami sannan ko kace lamu tawdi'a lamu tawkidi ne sannan ga qad Allah ya ce radiyallahu lalle lalle Allah ya yarda anil mu'minina ga mu'minai to sahabban nan nawa ake ni Allah ya ce ya yarda da su kaga wanda Allah ya yarda da shi ai ya nuna na kwalai na yarda je ne sun yadda da Allah Allah yadda da su sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya zaɓe shi daga cikin ƙuraisha manzo cikin dai ƙabilun laraba Allah ya zaɓi ƙuraishawa don manzo Allah ya ya fito cikinsu sannan ya zaɓi shi annabi Muhammadu ɗin don ya zama manzon shi sannan annabi ya ce kuma sai Allah ya zaɓi sahabbai su zan almajiransa wasu kuma sarakunansa su zan abokansa ba, almajiransa wasu kuma su zan sarakunan shi to kaga ashe sahabban nan Allah ya zabe su to sai a samu yan shi'a suna lalaben irin waɗanga kurakurai inda an gace ce wani sahabi ya yi kuskure sai ce ai duk sahabban annabi mina ya kaina har ma suna cewa wai bayan manzo Allah ya wuce ba duk sahabbai sun yi ridda ma ba ma mina haika duk sun yi ridda sai guda biyar kawai suka ce akwai sayidina ali akwai sayidina hassan akwai sayidina hussein akwai miqdadu ha to da wani na biyar da suna kawo don haka shi yasa kun kaji mutunan can na Kano wanda Allah ya kama abdul jabbar kabara dama yana da kwangila da yan shi'a sun ka bashi daga iran na ya zo ya yada shi'a a najeriya don haka kaikaice sai ya zo yana faɗa da malaman sunna yana zagin malaman sunna irin su ibn taymiya irin su ibn al-qayyim su muhammadu abdul wahhab da su buhari da su musulun yana cawai malaman hadisi sai ba mu ahmad sun wa manzon allah kazahi sun ce kaza cikin littafin sun ce kaza cikin littafin to maganar gare ka faɗi ya ce akwai ta cikin buhari ashe babu ta malamai sun ka zo sun ka tunkare ya sai ya faɗi ga buhari ya kawo inda an kawo wannan magana ga muslim ya kawo inda aka kawo ga sunan abin nan ga sunan ibnu majah ko sunan tirmizi ko musnad imam ahmad ina an kawo ji babu ashe son na yake kawai ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan bai tsaya nan ba su sai na umar biye ta zagin su sai na abubakar biye ta zagin yayi ta zagin sahabbai ya gama da sauran malaman musulunci ashe kun ga musulunci ya kasance ya rusa gaba daya to aqida shi'a wulakanta sahabbai da kuma nakkasa su anu da ba mutanen kirki na ba don haka sai su rinka bibiya irin wayannan abubuwa wanda aka samu na kurakurai ga wasu sahabbai sai wace kun gani duk haka suke ba su da kirki subhanallah alhali annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tasubbu ashabi wa man sabbahum fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in kada ku zagi sahabbaina duk wanda ya zagi sahabbaina Allah ya tsine mishi la'ana Allah ta tabbata gare shi mala'iku sun tsine mishi mutane masu tsiniya duk sun tsine mishi duk tsinyen mutane tana kusa kare saboda haka irin wannan da za ka ji ya ɗan ba da ga ‘yan uwa ne ko kuma ka ji an ce akwai wani sahabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake zai kai yaƙi makka zai taya yaƙi makka sai ya rubuta takarda ya ba wata mata cikin kanta don ta taita isar da sako ga mutanen makka cewa su shirya wa annabi na kawo hari kun ga shi ma lokaci ne ko to Allah ya ma annabi wahayi cewa ga wani makotan zai tashi don haka a ɗauki mataki aka tura wasu cikin sabai sai na alida ciki domin a dawo da wannan takardar kaga in ka ji irin wannan sai ka ci kai amma dai bai kyauta ba to kama bakinka ga sahabbai sahabbai sun yi ƙarhinka sun yi sun yi ƙarhin gidanku don haka kada ka yarda ka ce wani sahabi ya yi lahi ko kuma ka ji ana magana wata matsala da an ka samu tsakanin wani sahabi da wani sai ka ce kai amma wani bai da gaskiya kai ka isa ka ce wani bai da gaskiya cikin sahabbai dole ne ka kama bakin ka yasa mai mai risala ya karantar da mu cikin hudu littafin nan wal kaffu amma shajara bainahum wajibi ne musulmi abinda ake da ahlus sunna kowa ya kama baki ne ga abinda ya shahe sahabbai ko wata matsala ta gudana tsakanin kama bakin ka kai hatta ya wahum aulan nasi an yulta masa lahumul makarij sahabbai sun cancanta a matsayinsu ko wata matsala har gani ka neman musu mahita ka ce ai to akwai kaza shi yasa kaza ya faru akwai kaza ka kaje su kazan lauyan to muna roƙon Allah Allah ya ƙara daraja da martaba da rahama da gafara ga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam muna ya ƙara gaba eh Hakkun ruhe wani a ba a zartarsuwa ba an da ya hukunci a yi a kasan kotun najeriya yanzu wannan ma kotun shari'a ta wadda an ran mata ka gane kila ma inda ma haya kwata ta yi hukunci a hijin tsoron hukuncin haya kwata amma kotun shari'a musulunci ta ta yi wannan hukunci yanzu akwai yan human rights da dummina munafikai za su zo su kama mai su mai abin nan ko bai daga ƙara ba suna daga mai balle yana da lauya ne lauya ne ya ce ma a yi musu adalci wani haka za su ɗauka ƙara <clears throat> saboda haka za a ci gaba da shari'a har supreme court amma dai ko ba komi ba yana gidan yari a jama ai an yi izna abinda mutane gaba an yi izna eh, eh? to amin dan bai gyara yana da waya ya gyara wannan don mutakabbiri na eh ce <laughs> to suna leke leke suna leka inda baka leka akwai wani kasan nashi da yace wai yan yan yan izalar ga waɗanda ba ba bai ambaci da zala ba amma dai yana nuhin ahalus sunna wanda ba suke sai eh, bara da amsa kuɗi suna kashe dukiya ko ko Muhammadu ya zo bai iya su su yi mukabala da ni ko Sheikh Muhammadu Abdul bai iya mukabala da ni ko Ibn al bai ce babu wannan mai ilimi wanda zai iya zo ya zauna su yi mukabala waye isa a duniya babu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya dauki ki addinin sa da musulmai kuma ya tsare mu imanin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallu ala nabi karim اللهم صل على محمد وعلى ال